والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كونا يمينا أشرين دا شدبو وانا وتاني البركة نا هجرة دو دار بريه دو دار بهين دا بيو عند دي دا فاقص بوتا watan biyar na biyu da ɗaya. muna roƙon allah madaukakin sarki ya dasar da mu da faɗin daidai da kuma fassara daidai da aiki da abin da muke ji muke sauraro muna karatu ne a cikin suratun nisa sura ta hudu bayan bayanai da suka gabata dangane da gargado bayani akan gado saboda waɗannan ayoyi da aka fassara yuki kuma Allah fi auladikum zuwa wa lakum nisfu ma taraka azwajukum yayin lokaci yayi ajiya na bi mu tashi aya ta nan kenan aya ta sha biyar kauce ta bismillah أعوذ بسم الله الرحمن

idan shaidun nan su hudu sun shaida ba an fi ko hunna sai ku rike su ku kame su ku ajiye su a cikin gidan, ba fita hatta ya tawafa hunnal mautu a tseren da mutuwa ta zo ta karbe su abu ya ja'ala Allahu lahum sabila ko kuma zuwa lokacin da ubangiji ala zai kawo musu mafita bayan ubangiji ta'ala ya gama bayani dangane da hukuncin gado da hadarin da ke tattare da rashin rabawa daidai allah ya koratar dangane da wa allah da'a da saba wa allah da a cikin ayoyin da suka gabata wa mai yuka illahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha da tarihi na fiha بعد ومن يأت الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم عذاب مهين وبنجي تعالى في كوي شبو بياني دنجني دا ألقى شائر فزنا جمع فرق سورة الله يبياني دنجني دا مهم من سنين أوري على ما أصول سنة في akwai abin da zai wadatar ba sai an yi haramun ba ko duk abin da kaga Allah ya haramta to ya samar da mafita kuma na halal balma suka ce halal ya fi haramun yawa daga kayan ci kayan sha kayan amfani duk abin da ka sani a duniya halal ya fi yawa bangiji da ya haramta mana giya da duk kayan maye za ka iya lasarta su daya biyu uku hudu sai ka ji sun ƙari amma kayan halal to ba za su lasarta ba kuma masu da haɗi ɗanyi ba ke wannan coca-cola ke wannan fanta ke wannan lemo ne wannan zoɓo ne wannan yarinda ce wannan martina ce wannan kaza wannan kaza iri-iri jus daban-daban asir iri-iri zama nono madara ki halak malak ma ɗan adam sai ya ƙetare ya tsallake zuwa ga wancan kaya biyu uku na haram da an ce lasafta abubuwan haram na ci da na sha Allah ba za ka yi lasafta goma amma na halal sai ka cika littafi da listin da ka ce giya in ka ce alade ka ce kare sai dai ka kai jimla ka ce kayan maye kowane iri jaki ka sai ka ka tsaya da sauran abubuwa kaɗan amma ababen ci suna da yawa to haka maganar ainihin zina wal iyazu Allah ta'ala ya ɗabi'anci <clears throat> ɗan adam dole yana da shahawa ita shahawa ko dai a samun mata ta hanyar haram ko a samun mata magani ta hanyar halal Allah ya sa mala'iku ne kadai ba su da sha'awa to kuma suka ce Allah ya halitta sha'awa domin jarabawa a shahawat wa shubuhat mala'iku ba su da shahawa ba su da shubuhat shi ta zauna lafiya kuma ba sa saɓon Allah da shi kuma dan adam sai ubangiji ya darbe shi kuma yake so ya ajiye wannan sha'awa a gurin da Allah ya umarci shi guri mai tsafta guri mai nutsuwa gurin da zai zanto a kwanciyar hankali sai Allah ya umarci mutane da yin aure kamar da muka ji a farkon sura kuma ɗaya biyu uku hudu duka damar da bayi da Allah ya umarci mutane da rikewa wanda ake ce sadaka da hausa kiristoci sabu zuwa musulunci sun yi kokarin su hana wa kansa aure da sunan bautar allah za ki kira rahibai sai mutum ya ce shi da bai aure ba zai tsaya ya bauta wa allah karshe allah ya ce wannan ruhubaniyancin ba su rike shi da kyau ba saboda ita sha'awa ba ta da magani irin a saman mata da hanyar da za a biya mata bukata sau da haka mala'iku su ne kadai ba sa sha'awa to sai suka kirkiro karya suka ce idan mutum ya saba Allah Allah ba zai yafe masa ba wai sai ya je ya samu wata mata rabaran fada babbar malamar kirista ya yi zina da ita sannan Allah zai yafe masa kaga ita ta samu mafita sannan idan mace ce ta yi laifi allah ba zai yafe mata ba sai ta samu rabaran fata kenan namiji watan sai ya samu rabaran mauza sai ya je gurin fasto ta je gurin fasto sau da aka sai ya yi zina da ita sannan allah zai yafe mata sai allah ya ce wannan warahabaniyata mista nifta da uha Ma ka ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رأوها حق رعايتها بس كيها يبقى saboda aka suka yi ta hauka suka yi ta gariya da musulunci ya zo sai ce la rahabani ya tafi islam babu ruhubaniyanci a musulunci shine gudun aure da kauracewa aure a musulunci to mutum ya aure ya samun makanta mafita shine mafi alkhairi to sai a nan ubangiji yake tsoratarwa game da lalata kuma irin ta zina da hatsarinta da kuma irin punishment din da ake dauka a musulunci musamman a farkon musulunci sai Allah ya ce matayenku wallati ya'tina al shata min nisa mata matayenku kawai yan mata da matan aure Allah ya ce min nisa isa daga cikin matan ku musulmi sai suka ji aka kama su sun yi alfasha irin ta zina kafin ku yanke hukunci a kansu suna yake a laihin na arba'atan minku ku nemi ku kafa musu shaidu guda hudu a kan ma'ana shaidun nan abinda yake da bukata guda hudu kuma adilai kuma su zama maza don yace minkum ko kuma minkum yana nufin daga cikin hukumukun ba kafirai ba sai abin to musulmai ne kuma nagartattu an yadda ba za su karya ba a unguwa an yadda mutanen kirki sai wallahi mun gani ba za mu yi masa karya ba maganin shari sai dan kuwa kama waɗannan mata yanzu Allah yana magana a kan mata me hukuntun bai ce a miki bulala ba bai ce a jefe su ba wannan a karan farko sai ubangiji ya ce fa amsi ko hunna fil buyuti a tsare su a gida kulle su a ɗaki kar a fito da su har Allah ya karɓi su, ma'ana har mutuwa shi ne hukuncin hatta ya tawafa nan mawu sai ubangiji ya ce au ya ji alallahu la hunna sabila au din nan bi ma'ana ila a wurin laraba suna amfani da au bi ma'ana ila ko kuma illa ila izuwa ko kuma illa sai ko sai ran kuma ana ta nan ila an yaj'al Allah lahun sabila har zuwa lokacin da Allah zai samu musu hanya ta mafita to ba ma fara hukuncin ba sai ce wata ran ne ya fito yace ala qad ja'al Allah lahun sabila jama'a ku sai ku da Allah ya samu hanya Allah ya fito musu da hanya sai ya faɗi hukunci sai saurayi ta budurwa ga hukuncin su bulala ɗari da kuma ɗaurin shekara ɗaya shine wata gharibu a cikin da wata gharibu am ta gharibu an ko dai ɗaure ko kuma a ɗauke shi daga garin ya daina ganin ta kai shi can wani gari shekara guda kar ya ce zuwa kano sai bayan shekara a sa mishi dokar shigowa kano ita kuma yarinyar amin kano kana ita kuma ba za ta fita ba da ya hikima farko a mata bulala ɗari a gaban jama'a mai da alaƙa da cikin a zani azzani yatu wazzani faglidu kulla wahidin min huma mi'ata jarda wala ta a ta'khudhukum bihi wani ya a wal kuma azabakum ta'ifatu min wala ta a bihi al-mu'minin ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر kada sun saya musu kuma mutane su je wurin a yi kallon sai kuma a raba su kasu sake ganin su fara guda saboda matakar suna haduwa suna ganin juna to za su iya sake haduwa musamman saurayin da shi ne farkon wanda ya fara ɓasata suna haduwa suna waya da juna za su sake saboda allah ya fi sanin ɗabi'ar mutane to wannan hukunci sai allah ya kawo mu shi kuma mai aure ta ka ce a masa jifa ko to daga wannan jifa ya tabbata da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam asai na umar yake cewa mun yi rajin mu annabi yayi rajin mu wa rajin na ba da mu ma mun yi a bayan sa kada wani nan gaba ya zo kawai yana sonce da dan karatun shi ya zai ce mu ba mu ga rajan mu ba a lissafin Allah kamar yadda kuma ya faru a zamanin yanzu wasu suka suna kayyata rajin mu wai ba bai dace da addini ba wannan ba hukuncin Allah ba ne babu shi a Qur'ani sai na Umar ya faɗa kuma gashi an samu ko wannan ita ce sabilan din mafitar da ubangiji ta Allah ya samar ba tare ma da an yi aiki da wutan ayar ba kuma malamai suka ce an shafe ta mansuka sai saboda wutan ayar ta azani ya tsoro gani wasu kuma malamai suka ce ba shafe ta akai ba kawai dai Allah ya faɗi mafitan ne aw yaj'ala Allahu lahunna sabila to a cikin wannan aya kuma za ka fahimci munin zina ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko Allah ya siffanta zina a gurare da dama da sunan alfahisha ba ma ya ambatanta wani lokaci sai da ya ce fahisha innahu kana fahishatan ولا تقربوا الفواحش الفواحش الفاشا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة saboda muninta saboda illarta saboda laifinta saboda abin da ke cikin na'am wala Allah sanda mutum yake zina wa ya su billah ba zai gano munin ba saboda hankalinsa ya gushe shi tunaninsa bukatarsa tunaninsa wadda ta yaudare shi ko kuma ya yaudare da ita ko yake sha'awa burinsa ya biya bukatarsa wannan zafin sha'awa na damin shi ba zai gano illar ba amma akwai illa tare da zina ko ka sani ko ba sani babbar illar shine akwai zubar da mutunci a gurin allah da kuma gurin mutane gurin allah mutuncinka ya zube baka ji kunyar allah ba ba ya halatta annabi ce wani ya ga tsaraicinka ko mace ta bayyana da tsaraicinka sai inda ya halatta a gari na biyu zubayar mutunci na biyu wadda kai zane da ita har abadin abada ba za ta taba ganin mutunci kai ma ba za ka ga mutunci ta ba ko ta tuba ko ka tuba da ta san sirrinka ka san sirrinta kai wata randa za ta zo mata ba kai aure ta hayayyafa ka ga 'ya'yanta duk abin da kake gani kafin sirrin uwar na fata an gane sannan kuma malamai suka ce tana shafar rayuwar ka kai kadai da kuma jama'a ma'ana tana zubar da mutunci na ido wato baha'ul wajen wato ruwan ido ma'ana ka gaba ɗaya da ka Allah zai tafi da shi idan mutane suka sani duk shekarunka duk ka duk matsayin ka aka ce wannan ai yana zina wasu Allah kuma shaida ta tabbata ba wai sharri ba sai ka ji gaba ɗaya ba ka ganin mutunci duk matsayinka sai dai a girmama shi na girmama a na munafurci na rayuwa ranka ya daɗe ne a fada a gaishe shi amma ba mai ganin mutunci wallahi na san mutumin da a garin nan wato su billah ɗanta ya zo da masu gida ɗanta sai uban ya zo yake masa faɗa sai buɗe ba ki cewa shi watan da ya ajiye mata shi ce uban yake gaya haka kuma uban ya ajiye wata watan da ya ajiye mata shi ce ya sai wani ne kace gaya haka ya tafi yana tsuntsuni wallahi kadiba ɗansa ya kai bai ganin girmansa shi watan da ya fi yi masu shi to illa sai babba har aika ba su ga mutum ka sa'an nan kuma yana sababa talauci in ji malam zina tana kawo talauci ko ba yanzu ba za ka kana samun kuɗi kana kashe mutu amma akwai sanda Allah zai kama ka wallahi sai kwani na kuɗin karfa ko ba a taba albasha ta zina sai an kashe kudi matar banza ba a mu'amala da ita sai an kashe kudi dai ita dama kudin take nema amma matan matanka na sunna babu yadda za ka kashe ta kashe kudi sannan ana maganar tsafta to malamai suka ce waccan mazinaciyar kamar kwatami ce kamar kwata ce me yasa domin ba kai kadai take kula tana kula wancan tana kula wancan tana kula wancan to kwata ce kwata ne matar ka ta sunna mai tsafta kai kai kadai ne kila kake kula me yafi wannan tsafta me yafi wannan mutunci me yafi wannan kamun kai sannan kuma kullum annabi yayi wa'azi mai karfi yake karka manta wanda zaka yi lalata da ita yar wani kamar wani ce yayar wani ce babar wani ke, sai za ka so a yi da babarka ya ce da zai yi ya Allah za ka so a yi da kanwarka za ka so a yi da matarka za ka so a yi to ka taɓa irin kana ganin samu wuri. ai ar wani ke kaɓata yana can bai sani ba wallahi wallahi yadda baka so a yi da naka ba kai ma wata ran ta yi da naka haka limamu shafi ya faɗa إن الزنا دين فإن أخرجته كان القضاء في أهل بيتك فألم من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بربع درهم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم فتكون إنسانشي أبدا تك بيداتك أيوة وأنا مسلمين إن الزنا دين إذا زنا باشي تك idan ka ciyo wannan bashin kan ya Allah fa in ka an alqada fi ci ka fa'alin sai sai an biya bashin a cikin iyalan kaga musiba ce kai ta tare ƴaƴan naka kai ta kare su kai ta tsare su kai ne kai ta makaranta da kanka ka ɗauko ta da kanka ayya kalantana wayan nan <laughs> a zamanin yanzu wani ba Allah a nan kurkuta wallahi ya ɗauki yadda ya kai ta bayero da daddare karfe goma ya je ajiye ta da sunan ta je karatu ya tattaro kayanta ya aji ashe ya hada da kudinsa a bayan bus sai ya sauke mata ya manta ya fita waje wajen bayan karfe goma ya je ya yi soyayya sai suna an kudin ya sauke da kayayyakinta ya rubo makaranta bayan university yana zuwa ce a kira masa yarinyar nan da ko aka kawo ɗan aka duba aka ta ba ta nan ina ta ce wallahi ba ta nan a ce tuni ta yi waya da samari zuwa sun ɗauke ta a daren ta wata ta rafa a makaranta saurayin su ko ɗauke ya zo ya ɗauke ta suka fita ya yi ta dura har dare sannan ya dawo da ita yana kallo saurayin ya zo ya ajiye ta ta tafi ɗaki za su je hostel ɗin ya ce a kira wuta ta ce a ce kowa yanzu dare ya yi sai gobe kuma haka ce babanki ne ta ce babana babana da yi zo ajiye ne ta ta to shi ne da yake jira ta zo daga ina a yanzu ta fito daga ɗaki za ka da yake a da yake kwaso kayan na shi ba mutum tuni da na ta aure masu ki zai da tuni ne miki aure sai a fasa karatu هدي ببلائي والله ما لو منا أبو ما جاء ما كبا قرون مستفاد ويا تارك أتاك مقومي فإمام الشافعي من يدني بامرأة بألف درهم وجه زنا دم تبات بيبو بيت بوكو نرى هم تلدا بار اجرين في بيته يزنا بيرب درهم هر الإمام ابن القيم يقاوت كتاب في لسافيه littafinsa rozatul muhibbin da littafinsa a da'uwar dawa wani ba Allah zamanin sai da umar yana yin dole zinare in ka kawo mashi azurfa ko zinare zai sarrafa maka shi ya aswira warwaro sarka ya yi wa mata zobe da sauran mutumin kirki ne salihi ne bawon Allah to duk matar da ta zo kuma sai ta zo da muharraminta shagon kan ba haka ba zai kore ta wata mata ran nan ta zo dan Allah ka taimaka ka min yake zo da mijinki ka zai ta dawo ta baya ne ko ki zo da wani naki ki zo da kanin ki ko yayin ki ki zo da muharramin ta dawo take ba kowa dan Allah ka daure kai min ka'ida kuma ta ya gwada hannunta to ai mutum ki ne zai gwada hannunki ka kaza kaza ko ce dan Allah ka daure ba sa ne sai dauko tip din da yake gwada yazo yana gwada hannunsa sai shaitan kuma ya zo mishi to a yanzu kuma ba gwadin yake da yana jin daɗin daba hannunsa sai ta fahimta haka fasaha ta su da sai ta janye hannunsa ta ce fata la kalla la ine masa kunna na zunnu zunnuka rajulan salihan muna da tan kai mutumin kirki ne ka kaza kaza ba kuma mutumin kirkin ne kama annabi ya ce ma sala rasulun bi mar'atin illa kana shaytanu salihan duk sanda mutum yake santa da mace sai shi ya zama nasa har ka sai ni zuciya ta iskilin ita ma zuciya ta iskilin a annabi ne faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhlu wanna bi imra'atin illa ma azinaha duk wanda ya imani da Allah kare ya kai ke dauke da matar da ba matar shi ba ba muharramata ba sai dai da muharramata inda ya imani da Allah baka fa Allah sani ba baka fa annabi fahimtar addini ba Ta shedan zai zama na sau da aka sai ta tafi gida shi kuma da yake bai talle kun ba ya yi sai biji ya zargi kansa gaba daya abin duniya ya dame shi sai kulla shagon sai tafi gida yana zuwa gida sai tarar da matan ta haɗa kai da gwiwa tana kuka me ya faru ta ce wallahi a taɓa akwai wani mai ruwa da yake kawo muku ruwa yau shekara sha biyar yana kawo muku ruwa gida sai dai zai juye yake ko kallanta bai taba yi saboda nagarta da kirki amma yau ta ce da ya kawo ruwan ya juye ban san lokacin da ya zo ke taba hannuna ba kuma ina ji yana taba hannuna na kasa jin yawa ya ce mata daidai karfe nawa misali ashe daidai lokacin da yake taba matar a daidai lokacin ana taba matar sai ya ce da na yi abin da ya fi haka da an yi abin da ya fi haka a gidan wannan zamanin sai na umar shi ne har ibn al-kam ya kawo wancan waka ta imam shafi cewa wata jannabu ma la yaliqu bi muslimin inna zina dainun fa in aqaratahu kana al-qada'u fi ahli baytika fa'lam man yazani bi imra'atin bi alfi dirham fi baytihi yuzna bi rubu'i dirham to abin hatsari ne zina tana da hadari karkata da tunanin ka more ka ji daɗi da ƴar wani matar wani uwar wani kanwar wani wallahi tallahi ko an rama sai in ka yi tuba na gaske gaske kuma Allah ya ga gaske kake ka yi nadama kila sai Allah ya tsare maka iyalanka amma ko kallon matan mutane kake wallahi sai an kalli taka ka zauna a bakin kishi kana kallon matan mutane haka ne ko ba haka ne to sau da haka tana da haɗari alfasha ce babba wadda ta kunshi waɗannan abubuwa da muka faɗa ubangiji allah ya kare mu allah ya kare al'ummar mu da mu da mu ba su to allah ya ce matan da suke zuwa alfasha ga hukunci daga baya kuma allah ya kawo hukuncin au ya ji alallahu lahunna sabila allah kuma ya sanya musu mafita na'am aya ta gaba allah ya اللذان يأتيانها منكم waɗanda maza ne kuwa suke je mata ita alfashan maza ne daga cikin ku suka je suka yi to tun da ba mata ba ne sai ubangiji ya ce fa'azo huma to su ku dan cutar da su cutar da su bil qawli wal fi'li yani ta'zira lahum a dan yi musu ta'ziri su wannan kafin Allah ya saukar da wancan hukunci idan namiji ne yayi sai Allah ya ce fa'azo huma a masa tawbihi a zo a masa maganganu marasa shi a kai da girman shi da shekarunka da mutuncinka Allah rai wane kayi kaza wane baka kyauta ba wasu masu dan sassame shi shine bil qawli wal fi'l kin fa azuhuma a sa yara su dan daddace shi to an cutar da shi kenan to zai zama gani ga wani to wani kun ga abin da ya faru da shi da aka kama shi ko kuma irin abin da ake yi a ce za a zaga da shi ma a gari a ce shi aka kama kaza kaza da matar wani kowa ya kalle shi kaga mutum ya hadu ko ba ma bulala ba fa huma fa in ba wani da yake in sun tuba wa aslaha suka gyara fa an huma ku kawo da kai daga gare su ku kyale inna allaha kana tawwabar rahima ubangiji ta alama mai yawan karɓar su ba ne kuma mai jin kai ne mai tausayi ne Allah ka karɓi su ban mu ka tausaya mana na Thank you. ubangiji ala yake kuma ba da dama dangane da su ba ta inna masauba lalle abin sani kun ga tuba alallahi wadda take fadawa gurin Allah mana Allah ya karbi tuban mutum ya ya'maluna su'a ga waɗanda ke aikata mummunan aiki bi jahala saboda wauta saboda rashin sani domin malamai suka ce ana kaddara su wanda ya saba Allah to jahili jahili ne duk wanda ya san Allah wallahi bi asma'ihi wa sifatihi da sifofinsa da sunayensa haƙƙal ma'arifa sani na hakika sai wahala ya saba mishi duk inda kaga sabo ya zuto mutum ya jahilci Allah ko kuma alal akalli a lokacin imanin ya riga ya manta da Allah ya manta da Allah baya daga cikin almasinun ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan kana ganin ta, ko ba ka ganin sa shi yana ganin inda ka san Allah ne mai na shiga ɗaki kana sa ta kasa kana koyo mutane tafuna minan nasi wala ya tafuna min Allah wa huwa ma'ahum idh suna ma la yarda min al mutane kashe jin kunya wanda ba su da wuta ba su da aljanna ba su da arziki ba su da talauci iya abin da za su yi su yada ka sun ganka amma wanda yake da wuta yake da aljanna yake da arziki yake da kaza yake da komai kuma shi ya halitta ka kuma zai iya kama ka dan adam ko zai iya kama ka ba iya abin da zai ma kawai a ce wani ga aikin amma wallahi in Allah ya kama ka ko da wani ciwo ne a dalilin wannan zaɓen ba inda za ka je ka gudu ko ka kuma in yace da ya fi ma ba zai kona ka ya ishe ka bala'i amma ka rurrufe kofa to saura kofa ɗaya ita ce kofar Allah ka gama rufe kofa ta mutane <clears throat> ina kofar Allah kuma kamata yi ka rufe kamata yi ka ce shi ma Allah ba na so ya gani wannan kofa zai yi ba to ashe da ka san kowa sami kowa basir kowa alim muna tadabburi da sunayensa albasir mai gani na gaba daya al'alim masani sami mai ji duk waɗanda abubuwan ba za su faɗi daga gare mu amma saboda shi ɗan ya yi tasiri a kan mutum sai mantar da kai <clears throat> ka manta da kunyar Allah ka mai da shi kamar ɗan adam sai mutum ya je aikata wannan sako babu kunya ba jin tsoron Allah wal da billah ko shi sa Allah yake jahala ce wauta ce kuwa da ya gaya bau ya saba Allah to bi jahalati ya yi wauta ne ya jahilci Allah ne hana wata ala shi sa wanda ya san Allah in aka saba Allah ma ba ma shi ya saba ba to ya ma fi kafin tsoro makyarke ta yake yana mamakin ga ma wani ya saba Allah mahalli to Allah ya ce idan mutum ya yi wannan da wautar da jahilcin sun ya tubu na min kare sun suka tuba daga kusa ce su Allah yake kafarci ne da ulai ka yasubu Allahu alaihi menene ma'ana su mai tubu na min kari malamai suka ce yana daukar ma'ana guda <clears throat> su mai tubu na min kari sun tuba bayan zunubin da dan lokaci kaɗan sai suka yi na dama, suka tuba <clears throat> to za ka ga wannan Allah ya karɓi tuba amma mutumin da ya yi laifi ya ki tuba ya ci gaba da ikirari kullum sai ya yi gobe ma zai an jima ma zai yi wannan zai wahala Allah ya karɓi tuba wannan ma'ana ta farko ce amma wanda ta ya yi laifi nadama ta zo mishi ya tuba an kare wannan galiban ya tuba labari amma duk mutumin da ya doge ya fi tuba ya zama abin ya shiga ransa to wannan zai wahala ya tuba za a ga da haka yake mutuwa har girman shi har mutuwa to wannan kuma kina Allah bai tuban ka ba zai masa azabar kina wasu kuma suka ce abin da ake nufi da sun mai tubu na min kari ai qabla mu'ayanatil mawu kafin mutuwa ce ko mutuwa suna ma'ana kana da damar da ko da yau <coughs> shekara goma ina yi shekara sha biyar ina yi amma mutuwa ba ta zo ba ba ka ga alamun mutuwa ba za ka iya ka tuba Allah ya karba amma in ka ga alamun mutuwa ya zo alamun mutuwa za ka yi ka tabbatar ba za ka rayu ba ya ake gane alamun mutuwa jiya da yana magana a kan gado cewa mutum da ya haramta wa kansa ya haramta matarsa gado ana gane alamun mutuwa jima kamar yadda ubangiji ya ba da ishara ya ce ku ji ba alaikum iza hadara a hadakumul mautu in taraka khayran lil wasiyatu lil walidayn Inda yanku ya ga alamun mutuwa ana gane alamun mutuwa ya ake gane alamun mutuwa shi ne ta alamomi guda biyu a alama ta farko <clears throat> idan mala'ikan mutuwa ya zo gare ka kuma hankalinka bai gushe ba ka ga alamun mutuwa ta zo za ka iya wadansu abubuwa ka gane cewa ta yanzu fa layuwa ta zo ci na biyu idan ka haɗu da wasu cututtukan da to kansa likitoci suka ce wannan kawai ne da jijiya ko ba haka ba koda ce ta gama mutuwa hanta ta gama mutuwa likitoci suka ce ai koda ki kwata-kwata ta ma ta gargadi ba za ma ta gyaru ba kodan nan ta gama mutuwa duk wani wanki kuma ba zai ba to da ka damu dan masa allura a lallaba kawai a kashi gida gawa ce kafin ya tsara ta to su likitoci faɗa muku ne kawai ba za su yi ba amma sun sani akwai yanayin da dan adam zai kai ce wannan ku daina ma kashe kudin wallahi tallahi mutuwa ne ko ba karya ne, tabbas mutuwa ne sai dai su rarrashe ku a ce a dan mata allura a ne da gida dan samu sauke kwana biyu amma inda wani mai hankali za su kula su gaya musa sun da baban ku tuni da shi gida ku je ku ajiye shi inda na gargajiya ku ɗan yi ba za su gaya muku bane amma sai ta wannan mutuwa ne ba abin da za su iya yi sannan wani lokaci kai a karan kanka za ka ji ka ce ga tsufa ga abubuwa sun yi nisa ga kai na biki na na ga mutuwa ba ta zan ba ko da kuma yadda ni gida a zaunar da ni kawai zai zuba hukuncin Allah in jira lokaci wannan yana faruwa ko kwanan na wani yayin da ya rasu abin da yake kenan shi da kansa ya riga ya sallama dab da za a fara azumi wa shegari yayin mu ne uwa da uba daya ga girma ya same shi ga komai ce ko a mai da shi gida ana washe gari za a fara duniya da shi kawai ya san ainihin lokaci ya wallahi to kaga a amarat ne kai da kanka za ka kasa ba za ka tashi ba abubuwa sun riga sun ciki sun ciki ne to idan mutum ya ga irin wayannan alamu sannan ya zo ya ce na tuba shine Allah ya ce ba zai kalli shi ba ba zai karɓi tubanka ba amma idan wayannan alamu ba su bayyana ba baka san lokacin da za ka mutu ba har yanzu da ƙarfi a jikinka da samartaka da wani ne sai ka tuba Allah ya karba shi ne ka tuba min kari inna matawbatu ala Allah lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu ghafurur rahim na'am wa

ubangiji ya ce kai wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne kuma yana da hikima wa laysat tawbati amma ba tuba bane ko ba zai karba ba lil ladina ya'maluna sayi'at ga masu aikata miyagun ayyuka har sai da mutuwa ta zo hatta idza hadara hadahum al-maut sai da mutuwa ta zo alamun mutuwar ya zo ya gani kala inni tukula to ce yanzu dai na tuba yanzu na gyara yanzu Allah ka yafe ni to irin wannan yanayi ne in aka ce ya saki matar shi sai a ce ma ba ta saku ba a malikiya ba ta ma saku ba a malikiya ba ta saku ba ya sake ta sai a ce a ba ta saku ba matukar ya ga alamun mutuwa ko bai sai ce a gani to sai Allah ya ce wani Allah ba zai karbi tuhon ka ba kamar fir'auna ne ai ya tuba أما في ذلك مكوى سوف قال لك آل أنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم كرأون بذنوبه بغيا وأدوى هو ذنوبه بغيا وأدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آمنت وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ya ce a yanzu kuma sai da ya ji dilmiya a ruwa ya tabbatar mutuwa zai sai ce na imani duk da haka kuma aka ce akwai girman kai a tare bai ba Allah ba sai imani da wannan din wanda bani isra'ila suka yi imani da shi har yanzu bai sai ce Allah duk da ya ce ya yadda ta ce yana daga cikin musulmi Allah ya ce yanzu kuma wa kad asaita qablu kai barna da san ka kace turazurai kai rashin mutunci iri iri wa kun da minal mufsidin fal yawma ka bi ka li kuna liman khalfaka aya yau za mu samar da kai da gangar ka dan ka zama aya ga wanda suka baro ka a baya ko ka baro sa a baya liman kalbata idan ba liman ba a daka ba ba wai ga mu yan baya ba kamar da suke fassarawa wai har yanzu akwai gayar fir'auna a misra ana zuwa ana ganin ta gaskiya malamin su to wannan suke ta mallaki kawai me yasa saboda wata gawar shi Allah da yake liman kalbata ga wanda ka baro a baya yake nufi wanda suka yi ta kai Allah ne ku zo su ga to ga Allah da a kwance ya sha ruwa ko <laughs> su ne za su yadda amma da ya ce liman ba a daga ga 'yan baya to har muke ne na biyu kuma a wancan lokaci aka ce babu wani kenuka da za a iya sawa gawa a ce wai har ta kawo yanzu wannan wayewar ma babu ita a lokaci sannan ajiye gawar fir'auna ta kawo yanzu wannan karama ce mutunci ne fir'auna ko bai tantance wannan karama ko gawar sahabi ba za ka tarar bai ne yan na bayan sahabi ma ba za ka tarar bai balantana gawar fir'auna to a ce dai wani mai mulki ne daga cikin masu mulkin misra aka ajiye gawo shi amma ba fir'auna na hakika na musa ba wancan ƙarya ne da aka ajiye shi a gidan tarihin wai misra ana zuwa ana kallo ana biyan kuɗi sai mu ce dawo to wallahi mun ganki fir'auna annabi <laughs> wai shi aka gani a su kansu wasu malaman misra suka ce wallahi wannan ƙarya ne ba shi ba, da so da haka ayar liman haka ba liman ba a daka ba wal ba'du ba'du za ta yi zuwa daga nan har tashin an kiyama kuma yadda annabi yana magana a bana sai ce min ba'di min ba'di ba min khalfi ba kuna liman khalfaka aya wa inna kasuran min an-nas an ayatuna la zakirun almuhim dai Allah baya karbar tuba idan ya zo da irin wannan sifa sannan ya zo cikin hadisi annabi ya ce Allah baya karbar tuban bawa ma lam yugarjir matukar bin zo gargara da mutuwa ba sai zan to ya dace da wannan aya in ya zo gargara da mutuwa Allah ba zai karɓi tuban shi ba sannan idan rana ta fito daga yamma Allah ba zai karɓi shi ma tubansa ba to ne Allah ya ce ne yamutuna wa hum kuffar ko waɗanda suke mutuwa suna kafirai da Allah ba zai karɓi tubansu ba ulaika a'tadna a azaban alima ولن ممت تتلوا وتأذاب أمير ربي والإياذ بالله نعم يا ولا تعبدوا من الجنه

la ya hillu a gare ku an tare sun nisa a karha ku gaji mata akan tilas akan dole wala ta hunna kuma kar ku hana su in sun ce ba su aure ko ba su aure su mazaje littafahabu bi ba ma a sai su wai don ku kwaci ku tafi da sashen abin da kuka ba su illa an yatina bi fahishatin bayyana, sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya wa ashiruhun bil ma'ruf ku zauna da su lami lafiya bayan kare ta muhunna idan ma kuna jin haushin ku ko kun kyamace su zama da su fa asa an takarahu tana iya yiwa ku wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera kuma ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan aya waɗansu malamai suka ce ta faru ne a zamanin jahiliya wato idan kaninka ko yayanka ko wani ɗan uwanka ko ƙaribinka ya mutu ya bar mace to sai ɗan uwanta to zai iya gadar wannan mata kamar yadda ake gadar dukiya sai gaje ta a matsayin dole ba da ba ba za su tafi gidansu ba ko dai shi ya ga dama ya aure ta ko kuma wanda yake so zai aurarwa a matsayin dai ba ta da iko ba ta da wani za shi ne Allah yake bai halatta an tari sun nisa ku rika gadar mata daga yan uwanku ku ce kun gaji suka mai da ko gaji dukiyarsu ba kurhan a matsayin dole ku matsa mu sarakan sun ce za su tafi yi aure sai ku ce su biya kuɗi su kawo abin da aka kashe don su biya ku wani kuɗi kila yanka ya kashe misali naira dubu ɗari biyar ya aure ta sai ka ce to sai ka biya kaza za ta tafi ta biya dubu ɗari biyu ka biya ɗari biyu da hamsin ne lai ta ba haɗu bi ba a ma a sai kuma kuma ya Allah ya ce karfe haka sai dai in sun zo da wata alfasha ma bayyaniya ma'ana ko sun nuna ta ba za su ba Allah ba suna zuwa suna lalata ko kuma suna rashin mutunci a gida wannan Allah ya ce za ku iya ku ainihin rabu da su su ma su su bar gidan gaba daya sannan Allah ya ce tana iya yiwa kuma ku kyamace su matan da kuke tare da su amma akwai alheri tare da su waɗansu malamai suka ce wannan kuma ya shafi matar ka ta gida ma'ana tana iya yiwa ka kyamace ta ka ji kafa ne ta yanzu ba ka san ta kuma Allah ya zurta ka da ɗaya masu tarbiyya daga gare ta kai haƙuri ma'ana in ba ya zama dole ba karka ce za ka rabu da ita ko za ka sake ta saboda dan wani hali da take da shi da take maka mara kyau annabi ya ce la ya faruk ai la ya kara mu'minun mu'mina kada wani mu'mini ya kyamaci masu shi mu'mina le khuluqin min ha saboda wani hali da take da shi wanda take fata masa rai in radiya minha khuluqan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar idan ya tana da wani hali mara kyau da yake jin haushinta da shi to ya kalli cikin wata halaye nasa kuma ba za a rasa nagari ba sai ya haƙuri ya yadda da ita don wannan halin misali ba zai a ce gaba ɗaya mazar ka ba ta da alheri ba to idan can bangaren kana jin haushinta <clears throat> ba ta yi ma za ba ta yi ma za ba ta yi ma sai ka kalli wani bangaren ai kuma tana da kaza tana da kaza tana mutunta ni tana kula da yan uwana tana kula da na, ta iya abinci ta iya kaza sai ka ga da sauransu sai ka kalli ta wani bangare kuma tana kula da sallah sannan tana kuma kokari wajen tarbiyyar yara da sai ka hakuri? na fata an gane yayi Allah ta'ala ya sanya alkhairi a tare da ita mai yawa sai ga an samu ƴaƴa masu tarbiyya kuma masu an hakuri haƙuri da wa bil ma'ruf Allah ce ku yi mu'ashara da su mu'ashara ne zama da mata lafiya a ba su haƙƙi su ba da haƙƙi kar a cutar da su ne ishratul nisa wato mu'ashara rayuwa ta mu'amala ba tare da cutarwa ba Allah ubangiji ya samu da wannan ga sai aya ta ƙarshe wata kila na وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج القرآن aradtum istibdala zawjin makana zawjin idan kuna so ku canza wata mata a madadin wata ma'ana kana da mace daya kana so ka canza wata saboda wannan ba ta yi maka ba ta yi ma laifi ko kuma ta ki jaruwa ko ku a hudin dai da kai akwai ɗaya ta kasa nutsuwa kana so ka yi replacement ɗinta shine wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara kuma kun ba su wannan mata kafin ka aure ta Allah ya dai daga cikin su nan ka ba ta cin tsaran tarin dukiya sannan kai kake so ka canja fala ta akudu min hunna Allah ta fala ta akudu kar ku kar kar ku ce za ku karbi komai daga gare ku fala ta akudu min hushi'a wannan kudin kar ku ce za ku karba ma'ana ko nawa ka kashe auren ta kai hakuri tunda yanzu ai kai kake so ka rabu da ita ba ita take so ta rabu da kai ba inda ita ce ta sai ka sake ni to sai kai hulɗi kenan sai kai hulɗi kamar yadda ta yake so a talaku marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasarihun bi isa wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yati illa illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم To wannan ita ce ba ta so sai ta fita sai ka ce to ki hulɗi sai ki biya ni ki biya ni ɗayan uku ko dai abin da na kashe daidai da daidai ko ka ƙara mata sama da abin da ka kashe to tanda na aure ki dai dubu ɗari biyar na kashe yanzu kuma ɗari biyar ba za ta yi mun aure ba sai dai ki ba miliyan ɗayan kina kan fita ko kuma ƙasa da abin da kake duk wannan ya halar ta ce dan Allah ka yi haƙuri ga dai ɗari biyu ka sake ni tafi to an ka karba shi ke nan dubu ɗari biyu almuhim dai ta kwanci kan ta yi kwanci to wannan ku ji Allah ce ku ne za ku fice san to kai za ka yi canji karka karɓi komai da ya gari bala ta ku zumin zuciya kar ku ce za ku karɓi daga cikin tarin dukiyar da kuka ba wannan kuma ya sace fito da ma'anar abinda muka faɗa na cewa Allah ya ce a ba su tarin dukiya duk da ko na asari kuma da ibn taymiya ya kawo a cikin littafin shi raf'ul mala duk da wasu malamai sun ce bai inganta ba ta mu nufi na umar ya taɓa yanke sadaki sai duk mace kacce ka kaza a zamanin sai na umar sai wata tsohuwa ta zo ta ce ya amiran mummuni wannan yanke sadakin da kai ina ka gani a ƙur'ani ka gani a'a annabi ne yi? a'a ta fahimta ta ta ce to ka ya saba ƙur'ani domin Allah ya ce ku ba su tsarin tarin dukiya ka kuma ka zo ka ce a yanke sadaki kar ya wuce sadaki sai ta umar ya koma kan mimbari ya ce a umar wa asabatul mar'a wannan mata ta yi daidai umar ya yi kuskure umar zai yanke sadaki ya ce kar ya wuce kaza na fata mun gani to gwargwadon abin da mai gida ko mace ta yanke na sadaki shi ne sai da yanka nemi rage idan ya maka yawa karshe allah ya ce a ta aku duniya ko ko yanzu ma sa fi ce mata biya ku ko karɓa bohutanin wa isman mubina dan kirkirar sharri da kuma laifi mabayyani ma'ana ka auri mace shekara ɗin shekara ɗin shekara da shekaru za ka rabu da ita kuma ka ce biya ne kai ma ka san baka kyauta ba a ta ku zo na ho yanzu ma fa karɓa ku fita na wasu na mutu na wa kai fa ta ku zo na ta yaya ma za ku ce ma a biya ku masu gwamnati gwamnati wa a afda kuma ila ba bayan an samu tarayya tsakanin sashen ku da sashen ma'ana kai kanka ka samu biyan bukatar ka daga gare ta wani dalili ma zai sa ka karɓi kuɗi a hannunka ai mutuncin ma bai ba afda al-ibda ma'ana al-ibda al-kunya ce da Allah yake bi ma'ana an samu tarayya tsakaninka da matar kamar da annabi ke cewa mafi sharrin mace ko ma'aurata ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yunshiru fil rafa mafi sharrin ma'aurata masu samun masauki mafi sharri a gurin Allah shi ne mata da mijin da tusbi ilai wa yusbi ilaiha bi ma'ana ha wa tujami'uhu za su je wa juna da da safa kuma su waye gari suna yada sirrin wannan ya tabbata ba su da hankali mahaukata ne suna gaya abokai suna gaya wa kawaye cewa ga abin da ya faru tsakanina da iyalina da sauri su ne a sharrun nasi manzilin gwamnati to sai annabi yi amfani da kalmar al-ihda tufdi wa yusdi to nan ma Allah ce wa kada afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza sun karba alkawari mai karfi da gare ku an kawo wallige an kawo shedu an mika sadaki an yi biki an yi komai kuma yanzu ka zo ka ce za a karbi kuɗi daga gare ta bayan kai kake so ka karbi da ita saboda Allah ya ce wannan ba daidai ne insha Allah za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi